hukumomin alhazai a shiyar arewa maso gabas sun ce sun shirya tsab don ganin an samu nasarar aikin a cewar shugaban hukumar na jihar yobe injiniya ibrahim usman ito alhamdulillah yanzu dai wani babban abin sha'awa shine mu dukkansu da na ainihin jirgin farko har zuwa jirgin karshe duk sun je madina gaba ɗayansu wannan a tarihin tsarin alhazai wannan shine na farko da muka samu ɗari bisa alazamu sun je madina zuwan fari kuma wani abin sha'awa shi ne yanzu alhamdulahi dukkan alazamu na madina sun taho suna maka. so yanzu muna jira ranar tafiya a fara kuma alhamdulahi duk abubuwan da ya kamata a yi na shirye-shirye mun tsatsara su kwamitocinmu na ciyarwa kwamitocinmu na tafi na sufuri kwamitin na na ainihin welfare da dai sauran abubuwa wanda yake suka shafi alhazai alhamdulillah dukkan su mun sa su a kusa injiniya ibrahim usman shugaban hukumar alhazai na jihar yobe su ma dai hukumomi na jihar gombe da jihar borno sun tabbatar min da cewa suna shirye don fara jigilan alhazan zuwa na a daren asabar goma sha biyu ga wannan watan to ko mai alhazan ke cewa Salamu alaikum suna na Laraba Muhammad daga jihar Gombe na zo. To ganin cewa ana shirye-shiryen tafiya a Rafa kuma shi kaman kowane ma niyyaci ya yi harami yaya zaki gaya mana yanayin shirye-shiryen ku ko 'yan jihar gombe eh alhamdulillahi an ya kokari dai su wato manyan namu sun shirya abubuwa dai sun tsatsara shi daga yanda muke gani sun ce daga ran asabar da daddare insha allahu da fara tafiya saboda cunkoso ya kamar mutum niyan arafat eh to kowa da yi niyya kin san dama abin da ya kawo mu kenan mm. duk mun yi niyya da yanzu kan muna jiran su ne kawai in dai lokaci yayi aka kawo moto sai tafiya ganin cewa arfat yana daga cikin farlai na aikin hajji shine kuma cikamakon shi yaya kika kudirin ganin cewa kin amfana daga wannan ganin cewa ke ajinki na farko ne to alhamdulillahi ni da duk wani buri na dama Allah nuna min wannan lokacin to insha Allah ko mun isa ba abun da da mu yin ban da abun da ya kai mu addu'o'i mu yi ma mu yi ma 'ya'ya 'yan uwa abokan arziki makwabta duk abin da ya kawo mu kenan ɗaya daga cikin maniyyata mata daga jihar gombe kenan a aikin hajji sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga birnin makka kasar saudi arabia